يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله tsarki ya tabbata a gare shi ya san abin da mutane ke fuskanta na al'amarin tashin alkiyama kuma ya san abin da suka bari a baya a duniyarsu kuma bayi gaba ɗayansu ba za su iya kewaye sanin zatin Allah da siffofinsa ba